الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebaba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam. Ya shi gaba gangani bai karafi daga littafiyan رسالة في ذم التعصب يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ungwayin zanen ta abuwan na ba wace bida wa kafin nan wani kafin yi shi zonan wani kiyo ngwau ebe na wani lami wani lagwa lasuwar shi ce bi yinan na tsafo zutuwanyi ya shaban 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai bai tsafo shi bai ya april 2018 kalenda miladiya ne ne katuyan zugujo ba ne ya da ya tiye wa na wazo wugo so ko ga ni so ko ga so ko ga na ga za ne so ko be tuci ga wacin ga na ko a aga ma ngo le to man la bayani be pata ko kungiyanci ko kabila go ko asabiya go ko tarika go ngai da jikiyo eh ngawa alami tuwa wuce je ne ni ba ka ta ga su yan ko su ko ibn mi ga fa hada huwa al aslu ngato nan ga ya asali ngai gere gan allazi alayhi timaduhu nan ngai zalilayya ngai za dito na wa ina idin fala hada ila tafarruqihim wa tashayyu'ihim babon na zugu wa je bukata yi a ga alazaja ga kire-kire ka kaya jama'i man kaza da wani jama'ai man kaza da wani ka tarika a dana ya tijariya dana ya shazaliya dana ya josu dana ya kaduna dana ya kaza dana jama'i man kaza ne fatan jiki a wuje bukata yin ta'asubu nana ya yi mutu soko ya yi mutu tuci ya riga ijeje na eji yana ijeje na ya ɗiya gani biyoyi kai zaga so ba wuce na na abu na jidejiya kai za mu ga ijeje na jiya gano ji na kiyo mu idede ko ya manji ngwe to manga tishi nya ugu iga de basiro amaji ka ti bezando be mete wu ila ge ja chunga ji kio ngaji wa ja te ji makan tu ji ni e bo de ji makan ta la ri furo jilu khata wa li ni ata ida li sagero wa do ga manye wa ti u ja so ge da ji kio eh so ge da kio bezando chi mi pa ade zando chi dabo ife di ka to an bo na ji ti bi ko ji ga nya ko mi ga àdìsí di fọ́sára òbí ègbóni lèmi. mọ̀mí jókòó láti ká ní òkú òjì ká ní agbẹ́mí à mi ga àdìsí di fọ́sára òbí ègbóni lèmi. òbí ègbóni lèmi. so wọ́jọ́ lé ní faruwa náà zànẹ́jà àrùbọ̀ ní àdìsí lẹ́yà ní àti àzànẹ́lá wúlé ní fọ́sára òbí òjì ń bẹ̀ tí wújì àwọn ọmọ fọ́sára òbí òjì kú fi jí so ni ka ka tun la wu gba ni mi ta ko to ga do ku fiti e so ga de tun ga de de mi do e pa in ba de un go ba le la le ti wan ni un ga ni fasara fasara ga je fasara bo ni wuti fi bona ji bo so zo mo gbe un ga ga ne be ya la ngo lu ko yan do ti na o shi ba je da ngo ya wuja kele sa islamu ti mi ni na o to ya sa ṣe wuce shi. amma sau ga ji katun lo gumbe da ni wajen na wajen kalwa jike ga ta kuwa latin ga inna lalazi na farra kudi na kun lalle zai ja adina gan gire-gire wa kanu shiya'an a shaga kakayi na lasta mini gumfi shai wasu yadda mini hawa bayan doro ya وقال تعالى تشي لا غو لا تكونوا كالذين تفرقوا ايه غاسه بشين زي شاغ كره كره نما واختلفوا اجاد تلبا من بعد ما جاءوا البينات بيانا gaskiya bai بيغي كده ganye da biya كان الرجل wani ما ka كدي علمه e za mu ميو kadi allama a rafa kadra isani ɗe ɗe mutunci da gwargwar da ke wajen zo isani man wuce wa shekara ko ilaihi bolo-bolo na jiwuna wa shekara wa moji ya boyu amma ya bori wadda daraja man wuce ya katun lawuwe wa maki ya ji ya boyu na wuce lawu ga ngo ni ala me o me je bu amma hun cho me daji uma ngo Allah ga kau ga ti biki wona tobuna wajen ni za fa nu gwe yo do so wotu da ki kibo man ye go yo enu tere o e, ko man na ga ti biki wato ye go man ga wala won so tu wallahi man da ji makanta ga kun ga rufin alkhairi da ji makanta ji amfani man ma ji amfani kilo man ji danwo abu hanifa rahimahullahu ta'ala abu yusuf ya ji makanta abu hanifu yo amma abu hanifa mawuyo mai wade ci wọ́n bí ó gẹ́ ní ajá àgá aláàjì máa lè nínú ẹ̀ ń jẹ́ owó mẹ́jì kí o kò jẹ́ èdè yìí ni so abu yusuf méjì makanta abu hanifu yo abu yusuf méjì gáàjì wákàtún báyìí àmọ́ abu yusuf méjì wá baba abu yusuf méjì wá àbúrú bùkátà ló bùkátà àwọn ànífà ojú méjì wo bàbú ti àwọn olóbùkátà wọ́n ṣe àwọn olóbùkátà yóò ti kàdé àwọn ànífà àwọn ànífà jẹ́ wúfà bí ìdádúgbò ìṣàdàwọ́wò ìṣàdàdúgbò kága àbúrú sùn yóò bùkátà ẹ̀ka ànífẹ́ tán àwọn ànífà ẹ̀bọ́ ni wọ́n ilé àbúrú sùn fi wọ́kádà ló tún ẹ̀tọ́ wọ́n ti wọ́n ti o nga kankan abo alifa tigɛ wo nye wo ni o ti ko fi gbolo o ta do aya baba wɛ nga ala yaba fún mɔtò fiyɛ bɛ di o ɛn sɛbɛn bɛ ka tɛ gama so a ti ka abu yusuf jin o ti jɛ mɛ yɛn àmọ́ tó lè lì ní àwọ àlífà àbúrùsùn dé mísẹ̀ display jùlọ ẹgbẹ́ kí wo serious student wo ko laji ganewa laisu ibn sa'ad laisu ibn sa'ad man wuci ko atu babu da ga laisu afto min maliki laisu da yi ga to maliku amma laisu da su da ja kaga wai ji ji karatu ni ta kun ci ko ja wa wato sunna wale da je su da ta yi ya wuci gashi ba amma da laisu da gwanu ga hu da su da su da ji kafin an zugu eh shi kenan man shi madawa ana yi wa ji zero student na jana yi nikete ili na ɓata na magashe shi ne through this student abu hatim rabi alhanzali nini man koya hadisi budan lóòlé ko abu hatim rabi in yanzu ologawa lóòlé takuba danwo ili na ti mú zai abu atimin razi bi abu zura ta razi zagu ba na ilimi ya turu abdurrahman yusuf radio abdurrahman ibn abi hatim ebe kibo aka ba ta jiji na kuku abu hatim na kina su kuke gobe da dole ne ga kato na yi wani bu nṣáájú láti ìdíbí lákàtó ẹnu jẹ pàdánù wọn bá wọnyí so kọ́wọ́ kálù ga àwọ atímì gan abu sura gan galibi sura abdulrahman ibn mujiyo mujiyo kaga siro kide ti ni ke te na unde wa sa ili sa ili mi awon ti wa de ma se da imamu shinkiti ngomar lamini shinkiti sun je gima kada isarawin amma zane gan afiya afiya salif na wanda mini zane gubbe gubbe na ya ụdị amfani limishin kiti sarawi bal e a presentation yi dambo na siya salimu jinan wa gugba wa ga kwashin kiti nan ko ji gani nga malaka ne shinkiti fe ka tafsiri wuce la kaza wuce ajin hajjiri nan ibn bas ga ga so ba gumi ga close to the show nga ka tuji egi makata mai ji to ma amfani nini misali wo atiya salim nga shinki ti je special karatu no fe ji awon wo be mu kiyan diyo wo is u awafiji so special karatu no fe ji awon to firi no dugun abeji katunshi na abeji katune fo ti be do mo ti ji shinki ti ge kiri ki yawo shiki ti shiga ga dan guru ya ce aya wuce wa daga shiki ta ga man amma ga ga bayani na jikba ta ce aya no aya ne je za je ye ga wa go ki kuralo na wa lu waya wala ni da do kati wa wala an ta shiki ti lo ga ruja abiya salim de ga ganna within 15 days shiki ti sai kalita fe da ku ya mu fitira so oga dey serious student wey lato manji kuzari ya fi kirkiro so amma amma da gibe ka daidai shi ga da munafinci ba daga kuzai no ile zunubi ga afe shift na dojo mai ya jeje mai ya zunubi jeje gibe ka da gibe ka da zunubi jeje a jeje mu a cikin da na ji amfani ta ce gona har wani munafinci a ce ga ne a sheik muhammad ibn salih husaini rahimahullahu ta'ala wa galo littafi a tasu bilishiyo ya khalid ibn usman al-misri fe labe bando ki ga wiji agwe gibe ni wuci lo ba husaini na madan sakandare nde wa ji katu zemin jago every month fi je ya to salary a fe lo makanta agájẹ́ àṣẹ̀bẹ́dì kí o àṣẹ̀bẹ́dì kàbí bí àṣùgbà mẹ́gà àtẹ̀rẹ̀ látàbí kàbí àdíkínà kàbí àtẹ̀rẹ̀ mẹ́kàtà náà èlò ní ọjọ́ tó pẹ̀lú ààrẹ òye jẹ́ pé ó fún náà àgbẹ́ bàbá ẹ̀sà ló mú bí ìlú ti kí o ìlú tí kì í progress report yẹn jù náà ìgbésẹ̀ kò fẹ́mi gáàdì lóhùn ní àbí hápò àtàkùn tẹ̀kìrì ní mẹ́kàtà gáwá gán sàn ilé-iṣẹ́ kò fẹ́mi yẹn sàn ọ̀dà ìmúyẹ́ kí bàbá ààrẹ. àfẹ́ẹ̀dì ń ti bẹ̀rẹ̀ ní ọjà alẹ́ gbìyàn tó wọ́n ojú máa rè àmọ́ oúnjẹ gbòó gan ìlì ní àjí ní gáà progress mẹ́ta ní ìjẹ́ ní èrí nínú oúnjẹ kàtí láwọ́ agẹ́kí àtọ́ àdéjọjà àdàláwù náà làwọn ti máa jẹ mọ́ kó ní jíga ní ọgbẹ̀ náà hamadu lansari hamadu lansari kí hamadu lansari jẹ hamadu lansari jẹ láìbírárì wùchí kó ní àtàtò jáàmì ìdàbòrò mi náà láìbírárì wọn wọ́n là kà á yàwó tó mọ̀gá àyè rìsáàtì bìí sínú lọ́mọ̀gá dé gàdé òdu wọ́n ti gómìnà tí wọ́n ìdí máa dì í ní ìwé ló ti kí ọ ìwé ló ti yẹn rí mẹ́jọ. yi iga jiji manji ce man yadda to sai ji makanta wai ku bi alkhairi ya ko wa go sai ji no fit da kuya ya wa sai la bala tu wa ji shi ba wa de de de na wo to shi ba ji de de ni hmm? no hatta to zungi an ne ji ka man do ta lawu za so de ji makanta de ga confuse mu da sai za bi wa ka to ji amma go ga ji ka cile an ne ta zu kara karayin sai lo makanta ko yin doro waga aji karatu matsani wa gishi wa tabiyin usulu talata, kawai da arba kai shubuhati wa fitiya sahawiya sulamul usuli shehu sunati albarbari ra'iya kaza kaza alle ku fiti hadiso mo ga musu musallu a ta be koniye da be koniyo sai ne fatu fikri na ne fatu fikiro sai ta sallu sai mu kiza daga almu kiza imam zabi sai ta sallu mu hadisi da yake sallu mu hadisi ga aji mukaddimati ibn salah kwal fi iraki no problem kwa tafi wali da dáàbò lànà àtàrí ẹni rí pé láti wọ́gá àjìn àdísí àṣàbẹ̀ àrùbọ̀ ní àdísí ukù fiti daga bago sai umilatu wọ́gá oṣù mọ́jì sai bulugu daga sai daga riyadu sai kazan daga kazan sai kazan makanta ga musamman ya karatu even within short time a wani makanta to a ga an ne jiyo ta mọ́lẹ̀ òun kàtún gáàdì lítàtì náà ìlànà tún àwọn oríkẹ́ ìkábà lóyà jí makaranta náà wàdí wàdí wadán kó ẹ̀ka sí ìgbésẹ̀ no no problem ẹ̀ka e nga iná wẹ̀ ẹ̀ka kéyó nga náà ò ní kéyó nga màá wọ́n gáà di tafsiri ló bá mọ̀ náà wọ́n káàdì mùsùlùmí lọ́wọ́ làdí ìsìn ló bá mọ́ nǹkan náà wọ́n káàdì fíkìwù ló bá mọ́ nǹkan náà ẹ̀ lọ́gàdé bá mi ṣe wọ́n àjẹ́ àrùdì mi àjẹ́ mi jẹ́ àrùdì yà ló bá mọ́ mẹ́ṣúrù. ẹ́ kọ́ máa lè dìrì sùn gẹ́gẹ́ àjì nǹkan. ẹ̀ lọ́gàdé bá mi lè áni gan wọ́n àjẹ́ fíkìwù nìkan wà ní dáàbì kẹ̀kẹ́ yà àkí ìdájá nìkan ládàá mi tẹ̀fẹ́ lọ́ọ́ má làlùkádìrì. ah lánàá tí

Ejima ka ga shishi nga nwunye ya dagba manta nwunye tuzu nwunye ndị onye aga akwụkwọ dị na nwuche onye nwaanyị gị ahụ nwa akpọgbu amụ wala aligeri nwa alimi e iri ya tụrụ anụ etinye ji mmanya wa anụmụ fẹ̀yìn náà sheda lọ́tọ̀ lè ṣáàtì mú ayé wọ́n bí ọ̀gá wọ́n yẹ dàgbà egbó jẹ́ dàkàtà táwọn ètùzùmọ̀ ya mi ne ko ba gaji gani biyu ya ga gangani biyu na wani sa bile wa ga ji mino wa mino je da abu kama bu kira kristo ali kim na tuya daga yona min bi dai jahiliya na to da mini bi dai jahiliya yo wa min ji su tahaluf ladhi kana al mushriku ne faru na na madamina a tahalufu na mushriki fe tino ke mushriki fe ni tahalufu wuce shi ga ba jilita bi ha da bi wa ne ruce ne kabila chiko kabila wa gida ga a kaza da ta'aluf da kabila chiko ne àti àkókò zandu onígbà ẹ̀gbọ́n wà fún yín náà méjì kí ọ bàìjírí kó o jìyà ní ọkọ sẹ́ẹ̀lì ní àjẹmọ́kọ́ ilé sukùn wọ́n ti wọ̀jà wọ́n ti wọ̀wọ́ wọn kì í sàkùn mẹ́bọ̀ gẹ́sì àwọn àdìsí náà lọ́wọ́ wá náà wa min jinsi tafaruki kaifin wa yaman yiri ke mina kabila ya kaitu da ya manci a a fai gaggare-gare nan fahim kanin maksu dubiya da shad wal inci ma ta wuna da a ga wala zogbo ya man ko waji mini ba man ebo e ya fi wani fikirki ya mede da zuzo ko fa za ka da amara allah wa rasuluhu ko ka da amara allah wa rasuluhu lau so ko bai tuci yunji foro bai rinna ce wani gairi bi duniya za a shek ko to da an doci na wajen mai yawa yana zugun wato zume tiyan bolo-bolo na wuce dole so gami noci ya fama wuta wani kanin masudi biya ta wani halin lisu manu duwan yana mai makasudi na waya ga ya gwani ya ci gwai lokacin da diyo fa za ka yi harama wula wa rasulu to ko bai tuci wula jihar bai tuci wula ma kasa da biya haza min khairin wata zalika alheriya fafi amurin laye wa rasuli bi kulli marufi istignawu amurin mu'allimina umurni fafi amurin laye umurni na sokoya wa rasuli wani bai tuci wina bi kulli marufi bai bolo bolon don mu'allimina kukuke kukuke ya ji makanta ji wa ma kasada bihi bi hada min fa kada ramu Allah rasulu ina ma ga kai ke da wannan da haramu to tuci ana wani nan ga ya kan gwa kiriki jẹtun wa ń yí ẹ̀mọ́ àtúwà ló tún dèdè mọ́ kó jíga ní ọkú so ètù kíríkì wọ́n ti wọ́n ibẹ̀ mọ́ yọ̀ yìí wọ́n ibẹ̀ mọ́ ń dọ̀tí ẹ̀sùn wọ́n ló tún wa ń yí ètù bọ̀jì mọ́ káwá yín mọ́ yọ̀ bẹ́ẹ̀ gan wọ́n àjọ ga jíjí mọ́ ga tún wá bí wọ́n jí wọn mọ́ káwọn tó dẹ̀ mọ́ ẹ̀wọ́ àdínà kan fún lójú kí ọ lóluwa ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mọ́ ma misali don wunde bai gan wa tamigwa ndọ́jọ́ lé fi kí ti mìnẹ́tò àríwá mìàgó òjìmìtò lébi ẹ́ ǹgán ẹni lánà ò fi ìgbàzẹ́ ìfò ìfò yìí ti fi ìgbàzẹ́ ìgbàzẹ́ ìgbàzẹ́ olùgbàdà jíkà tí mo bá yìí ní mọ́ mọ́ra ájírí dá kó da ti ká ní ọkọ́ nínú ogó mọ́bẹ̀rẹ̀ aláì yóò tí náà ó dìkí àrùn ń lọ́à ti bí ìṣe pàtàkì gbọ́dọ̀ má làwọn káàdì gbé ní ìfọkànpọ̀ ẹ̀mọ́ pa chicken wọ́n bẹ́ẹ̀ náà sókún mìíràn tó wọ́n gbẹ́ẹ́ náà dẹ́gbọ́n náà nǹkan mú

falaisa li muallimin an yuhalifa talamizatahu ala hadha man ga ungun ya man na wa shi shi ga alkol la da ji makanta mu shi yake irin nona ga bata la mu baya ja ya wi zando bando ga ga ne ga lo bendo no ga ga la ngwa ne ga dikio nga alugo ibn taymiya ga yen ne dikiya wuji dediya wala li muallimi an yakuza la ahadin an ugwai nawa la alkawalin dore be zai dore mini gima kan tujo na liyan sibu ile ya gwaji bin ya buna alal waji bidiye ce bidiyo na la an wala ifadatan uje bayan ce ba ba uje bayan amfani ba ima na ugwai na la gima kan da be fresh makanta wa to chile doka ijiji na ngo dia na ko ule rayu bene ula usomiti yourself and oga direct ulona ekwe fun lole tun fun ti eje irin ibi nga yi biti da han inti ma ti lo ma mun ja mo fe ti ka ko na ko o ti o la ni na la ga ni bi goto ula aliko nínú láti oyin ula bùbá irú ju ìyàwó ògá àwọn àlámi tó ògá ẹ̀gún lúlúgbà ń ga lúgbà ògá ẹ̀gún lúlúgbà ń ga jí ògá ẹ̀gún omuga gulu ti unga ti egbo njibo eti en dalil no je ko mere dalil unga go ti kyo unga go ti ti e bon la ta tali maflukin fi ma fi eti al khali walaysa an yajada hakka al awwal alayhi mai mufanna mun ka tuna unga unga unga jibo unga ji ya ti uga kula ka tun ya mun walaysa lil awwali an yamna ahadan min ifadati ta'allum min gairi wajja lil yaman na uza ka ka zan وليس لسان أن يقول شد لي وانت سب لي دون مؤلفك الأول من نمجل بوية باتنا زبو ما وشع كي دقا وقا عجبينو ايه مي وعجبينو ايه بو قاعدينو ايه باين ميا مقارما بل انت علم من اثنين ngeji ji makanta gaji kati be mangu be fa inna yurai hakka kulli huma wa chake wa jukula be ake zendoro zan min abo wala ya ta'assub la lil awwal wala lil thani wa ni ta'assub ja zan doro kulli la mu fara umadi zai bacha wa idza kana ta'limul awwal lahu akthar wa kana tilayatu li haqqi akthar ngai za mu fari ngai ka nula ka tu gangan ko wa ji wa jukula kula gangani duyi gangan suna na hakki wa consider nan wa gangan yana manya gabi abuwan nonon ga yana ga ta asu bushe ki da nasu manya jiki ta asu banci a tita tun gwada ga manya shi wa fe biya ya e ki makanta je jiki ya e ji ta asu banci a min ba ga ga wuce shoko ka da ki man manya oto ya kishi wuce ga cha ne le ta asu biya tita shi wu ba ga na ji ganewa so ni ta ta asu bilishi yu ya Khalid ibn Uthman al-Misri abu abdulana ga suwar ya ta hasu shekli na su yi ya mafari a damar ido shekli biyu judi mai shiru da wata wata alim fi banzaki ya fi kare ki gairu ga man gashi wani fe ya ga nga alim ba zan dole ji dawa ya addini musulunci ko ya ba ga ya iri na na ne ta su biyo to ne manye ji ya ci ta ci mu nga le zan do ce wa ta dawa ji ngo wa ga kijo wa ga jama'a wuji ga ya kowa ga ga eh, turidu an tashabar bisuwa ta mita ta kada wa ga zangu wa karkashiyar bikin ugo ko ko wato ago la popularity of create yóò jíga ní ọkọ́ umar lè dárúgbé tí ẹgbẹ̀ mi òǹkẹ́ jí mẹ́ka tí ó gẹ̀ẹ́ ìdájí kàtí kọ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ làkànnà wọ́n lè rẹ̀ ń dọ̀rọ̀ òun jíjẹ́ òun jẹ́ òun na yìí rí mẹ́ta ọ̀sùn bí ọ̀nà mẹ́yẹ ti àti ana abdurrahman ibn abi laila qala ga darabtu yishino mi amina fabi nabi sallallahu alaihi wasallam arahu qala fama kana minhu muhaddithun illa wada khawu kafaul haditha ngon gumbe sahabi alibi shi ajiza shi sun shafe shi ba da ga do mini abu ga agaga kuja la hadisi be waje waga da lo ci gonga to mu azu da ibn mubarak ngabo ya gannago mini sifaye ta hasu bi na manyan ta cuna iga sheki bi kasiratul hadiri na lima jalisi manyan lafiye bai majalisun na doku yóò di àjà kó wà fẹ́ ilé gan lèbè bá jìlì sùn lọ́jọ́ kun wọ́n ti kú pé wọ́n máa lé gan lè lọ́gbà lámìó jiná àyèdà díẹ̀ ju oúnjẹ àti kíá yẹn wọ́n àti gbàgbà ń ṣe gbàgbà ń ṣe jẹ́ àyèdà nga jiki nga te wa le da jika do ko wa jiki an to wa kuna kan ukba ibn muslim nga al hadith ma ar rajuli wal rajulain wal thalatha wal arba'a nga hadisi de ge nga hadisi waga agba de zeni ko za guba ko za guja ko za guni fa idza azumat al halaka fansit nga halaka ga wace ga yo o ga yo susu zubi ibn mubarak ga sura mini sura ya ta su bi na shehi ya ti ta juna itikalu shekhi li talabati man ya shi yunfe gbaji makan tushe wasu tsarihin mutafe ga zagbaban giyayo wasu kibari ya kabu lil haƙƙi mini man shiga agboti wa wago gaskiya da ji makantar na shi na ko ji gane ako a shekha abdulaziz ibn baz wani gaba ibn baz sun wuce mini kafin kafin sayil bukari musulmi shi mafi ibn baz ga sai mini shi ni ba zan ga cin amma ibn baz ga address sun sanya ga sheku lallama wuce maji kiyan wuce makewa eh, e da ji mai shi majalisu sai mini ga to majalisu ibn baz wuce malawu ga kiyo inda mun damuwa zalika fadlullahi yuti man yasha abu ne ga gaggan ko ga gaskiya wọ́n ti yọ dole sàndó ọgá àdébàwò wá tẹ́ òfin àdébàwá ẹ̀rẹ́ ìbọnú fóòdù àjálá àdébàwò ẹgbẹ̀mọ̀ áwọ́ káwọn akẹ́kẹ́lú zayon lò ti dàgún yọ mẹ́kẹ́jì àjábẹ̀ adé sílẹ̀ di òǹtsàgùn alẹ́ ìfòsò kwali wọ́n zayon zàbẹ̀ ẹjẹ́ àjílẹ̀ òṣìṣẹ́ àgún bẹ̀ àjíjà àti tákùnrin ti dúró sí òǹtsàgùn òǹtsàgùn gáàdì àgọ́ sílẹ̀ gáàdì òǹtsàgùn alhamdulillah aláìsẹ̀mí àzọwájú rọ̀bọ̀lùmọ́ page one one nine ga wa min samma ja'ala sallallahu da wasallam min alamatil kibri batul haqqi ay raddihi ina alamai girman kai zo ga wa gaskiya wa gamtin nasi ai tikaru su ba zan jiye wa zirahu thumma alhamdu ala takaru wa itikaru kamal tamyizi Alal, Gairi. bi ilmin aw amal e du su ya ga uje ilmi ga landoro ko wai lotu kirki ga da indoro ko ka gaskiya la ga yi wa gwa awun da sabin ko wai liyo to da dangin ga dangin zanuci zanuci gari au malin ko ne ga unjo ga zai zando ne kene talaka au jamalin ko ne ga musa ga zandoro au jayi wa kuwa au kasrati asba ko ne ga zai lamu tuna doku fa takabur asra ila ulama alladhina lam yumnahu nura tawfiq minhu ila gairi ngar man kayirin nan wa jaman ji kaga man da wa kaga su ko wa ya manya ibn qayyim وفي لابل ذات مفتاح دار السعادة ومن شو ولاية العلم والإرادة page 276 kunga wa min hadi wa min hada al-hikayat al-mashhur anna ba'd ahli ilm yi an mas'alatin fa kana la alamuha ajiman do ga yaji masala lo ci ga wuya fakala kana talami zati zai ni giba kan dujo ci ga ana alamu hadhihi al matsala man matsala da no da ne je fagọ́bí bá ní ustazu Mun bẹ́ẹ̀ ti fúṣí kẹ́mi a mígbà wà àgọ́ òjò lọ wa an ba bi man chakba ga wa ciki makanta na gidan kun ayi babu fa kana laji makanta ha ga yawo ayyul ustaz yawo man la ta'lamu min sulaiman ibn daud wace ilimi ga annabi sulaiman walau balagta ne ma balagta kawai gaje ilimin gaba tuma dole je kanan wallaftu ana jalu min al-wududa min maji a kududa wa kadi kala li sulaiman wududa ma ga ni sulaiman ga hasu balim tu yidi yi ma ni dai ni ne na wajanin falan ya fi wa gobba ne ko ale sulaiman mai baba wududa ko na wududa ga hasu bi malam tu yidi yi ma na ne ji gano hakan nan ebogo بدر بن جماعة تذكرة الثانية في السكتتري واعلم أن الطالب الصالح عود على الآلين بخير الدنيا والآخرة من عبد الناس عليه نجي كان تواندي وزي من ذنا لا على خير بيا من في جوتو القيامة وأقرب آلي إليه وما يدمن يزاني صبا تومن

zane kawai ibn urwa alhambali ki ma ji faruwa lokacin jafi wa gali ta fi dole ibn jini ya kana lawan jalaka a da lawan destroy da don gali yobe mu ene eh, ibn urwa jiga jina dubu ibn urwa ti fe ka musnabi imam ahmad ibn hanbali be shere musnabi so ya tun matsala noti litati benye ibn jini ya ga ka jarawo eh so alkawakibu da larabatuku rasali ibn zayn ya ci fini wa bere ke ce bitu ya yi yan na damin ya na reserve ya na slave ya sa shi lita shi ibn zayn ni amma fi result of this year yi maka tu shi ko ila ji ganewa so wale gan ilimin na jigai la lada fe da tuwe amma zai ji gutuwa da ne

وبابو ودي ديو اي ده لا يارا غبا بيو زي ابن قيم وغا ده لا يارا غبا كسوماري نو يو بيو سمبليفاي ني يا وتي تو وغا دي ديو دي ati yeye ni wuti dikio ndabo ngamba lamanya salafu shi aja kute ji makanta ne ji zaru mijina e to azumu wa diga ji makanta ga la je zaru me la kuta ga kakin man ke wawusha mai afa yanzu fa wai le ka da je ji katun boko na zai shiga ji katun lo ta je fan nan aja fe aja ya ya ya ko la ti fata ji katun lo ebe the profession ayu ga ji kimo la egun jíta yìí kàtó àdí ní mọ́tẹ́lẹ́ ìlàjígẹ̀ kò lájíbẹ̀ kàtó àdí ní àlálò tí ó gánwà jẹ́ ẹ̀jí mọ́ ẹ̀jẹ̀ lóyìn ya wé náà lò ẹgbọ́gọ́ ìsìnká fún sheikh alìlì ìsìnfà dẹ́tì mílẹ̀ tìlmìrì wẹ̀ mílẹ̀ mọ̀fúdúlì mọ́ngà àgbò tí káwọn àwọn àǹfààní kàràtún méjì ebo na wai mo ji da litafi no ci ne ga shi wa conclude ga zan goje litafi da shi ke da shi no to ji makan ta ko mu je onto kewe eh ne is possible badr jama'a nga mini da da biyan mambo Allah ya saki fa an ya tafi da ma la ya lamu min man wadu na su ban au na saban au sinna mai ga botika ga yana e wuya na wuya agwa fani ga na kuma ne ungo ya bana halittu mafi tsawalar ilmumi mini sufa ya ta su goma na manyan jiya titaci wunan in su sika fushe an kauri ladiri inda adam ilimi bi ba zil masaili manyan gaga ni kaya an gaga na wula wani manga yan doro eh da da ba je yin muri zuri zuri mai wace ba kami wa gizo bin wa bai tsan su misali ga sun ba su sun gole yadda jideriya al'ajiri akhlaqul ulama page 114 ga wa amma al-hujja lil alimi yus'alu an shay la ya'lamu fala yastajibu an yakula la ya'lamu man aga ju ga yanzu ga mun ga miga e bane mun ga miga ne tilawa ga kiyo wani eh wani ilimi ya no ani da ado eh jawno zo malaika ji ki sunan ne ga lari malana illa ma lamtana wazo

suwar ya ta'assubu na so sai kireti ya ci ta shi ya bada man gaya kireti ta ce suke lirin na ju in ji muka ta ce da ta'assubu amma man gaya ganin idaji kafi ka zabe zakarai in ji fani ka zabe zakarai ya ji muka ta ce ta'assubu ya maza ki wuce gan wuya ya ji muka ta ce a tafi za mu doce ko za mu jafe a da kiyayen a da ya wani eki makaranta un ga biya man soju ba na man ya ci biti na man ma agwo fondo cike ci makaranta ne ga da ji amfani karatu you feel free uma lo kuma ne uma ga lawu wo ga lo academic institution yi zato ci ajo professor ma se ki sa ti wa do student wi zato ci wa ya so se professor wa da te wo wa nga research grant la student wa ga ja kata kada do sati ba kai ga ne je jan so kila karatu a jiniyo man na jawo ji ba za yi ci a ci gronin wadda wa ta an ka yi wallahi so ga wai zai ta mu ala ta hakin lai aga goye tin alama tu ko. warasuli bai tucuyi wata awonu alal birri wa takwa a cikin wato lotu kirki bai bolo-bolo ya da zuwa kwai lalle kun hadu ma hadin fi kulli shay idan da shi wato zakabe zakabe wuya lo bai dole dari bisa dari da mun kabe wuya lo a'a bal yakunu kuli shafin ma kuli shafin bi ta'ati la rasuli wadi addan bai zai tem la zuwa ko bai tucuyi wala na ma ahadin fi ma ta'ati la rasuli wa maga ale zaba ga ale so ko bai tucuyi bana bale ta'awunu ala sidiki a da alagwa fi ya je wa kunu ma sadiki ya fambe zabe da gaskiya shi wal adli bi adalci wal isani ne ne be bolo bolo e bon alu sunna ya yattabi'una al haka wa yarhamuna al khalq alu sunna ji lami tu gaskiya mai je gunjo to sai ya lita shi wani amuri bil maruf wani ya dil munkar amma ni fore ba tuguri amma ka ga biya biya tun da dai ta ce kai da shari'o wannan suril mazlumi wannan ma ga ji zalunci na ayu nasara wa kullu ma yi allah wa rasuluhu ne masa ko ba cin gai wani aji wala ya nuna? ala zulmin wala asabiyatin jahiliya amma tu ga ji zalunci ko asabiyance jahiliya ma wala tiba il hawa amma amma tu ga dai mutu kiyar ba mu gai ko ga ne ba mai bi fi zai gani igbe ga na lua igbe ga kaza da na wuri kiya wuri ga ba da ru su na ya jahiliya wala tafarruki wala tila amma e da can le bashi babu kan doro man wala shadu a hufi kulli she wa bashi wa alkon lafiya da na zanne doro nun gaji ne mi ga bi ke tuza ne wọ́lá yóò hálífù alágẹ́rì máa mọ́nà láòdì ọ̀rọ̀ sóró wọ́n máa láàrínkọ́ ní gbìyànján gbìyànján wà lóun mọ́ta tí ń ká ìdẹ́ sọ̀kọ́ gbígbé níbi tuju ilaha illa anta astaghfiruka